Kalangu, studio Kalangu. Tahiya ke sauraro daga nan babban birnin ya mai karfe biyar da minti talatin cip cip. Assalamu alaikum masu sauraro sai a bi sha labaru da harshen Hausa mai gabatarwa gunguma mannantani ga kanun labarin. a cikin shirin za wani hari da aka kai a yankin Tilaberi. haka kuma za ku ji bayanin akan babban taron cop an gudanar da wani taro bisa ga kudaden jabu da kuma wato kayayyakin dukiya na miyagun mutane shirinmu na musamman zai magana ne bisa ga wata fasa'ar sarrafa daidodi To dala masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama a sha labarun dalla-dalla. Sojojin Nijar guda biyar aka kashe kuma akalla biyu suka ji rauni a kan harin da wasu mutane dauke da bindigogi suka kai a garin Bani Bango da kuma garin Tilwa da ke arewacin yankin Tilaberi a yau da asuba. Tanan Fudai Ahmed ya shirya rahoto ga mutari dauke da fassara. Waɗansu mahara bisa motuna da motoci sun kai hari a shijibin safiyar yau a wajen zaman jami'an tsaro na Guard National da ke gundumar Bani Bangu. Da farko dai, ministan shari'a ne ya bayyana labarin a yayin buɗe wani zaman taro a safiyar yau. Inda kuma bayan haka ne a wata sanarwa da ya yada ministan tsaron cikin gida ya bayyana cewa sojoji biyar ne suka rasa rayukansu tare da jikata hudu a bangaren maharan an hallaka biyu kuma shida sun fantsama a cikin garin kuma an damƙo waɗansu daga cikinsu da ke ɗauke da makamai. Sai dai a cewar wata majiya waɗansu sojoji sun ɓace kuma maharan sun yi gaba da motocin yaƙi biyu na sojojin. A cewar hukumomi da muka tuntuɓa na yankin sun tabbatar da cewa an bi sahun maharan sannan kuma jiragen sojoji suna sintiri suna yawo ta sama domin kula da wannan yankin. Abin riƙewa a nan an kai wannan hari ne sati uku bayan wanda aka ƙaddamar a kutuka Kale duka dai a cikin yankin. Kana kuma an yi tashin karar bindigogi a Tilwa da ke da tazar kilomita tamanin da shida daga Bani Bangu sai dai ba a tantance waɗanda suke harbe-harben ba inda bayan haka suka arce. A gaida Mutari Muhammadu. mutsanai nan yankin tilaberi bisa ga harin da aka kai ma garin bani bango cikin yankin tilaberin a yau da ba wani shaidu da ke zamne a gun da muka tuntuɓa a kai ya mana bayani kamar haka Wajajen karfe biyar da 'yan mintuna ne aka fara jin karar bindigogi a nan bani bango. Sun zo ne da farko suka tinkari wurin zaman jami'an tsaro inda nan ne suka yi barna tunda sun hallaka waɗansu sojoji kuma waɗansu sun jakata inda bayan haka ne suka buƙaci shiga cikin garin sai dai ɗaukin da sojoji suka kai ya hana su shiga cikin garin kuma waɗanda suka samu shiga cikin garin jami'an tsaro suna damƙo su ɗaya bayan ɗaya kafin ma faru faruwar harin ina tunanin an sanar da jami'an tsaron yanzu dai an tsaurara matakan tsaro inda waɗansu sojoji suna sintiri a yankin na bani bangu a yayin da waɗansu kuma suke sintiri a iyaka da mali domin kai ga maharan kuma jirgin yaƙi na soja ya yi ta shawagi ta sama a tsawon awowi a gaida mutari muhammadu Ƙasar Nijar ƙasa ce wadda kashi uku cikin hudu ya kasance hamada ne. Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashe masu rauni game da al'amarin canji yanayi. Arzikin ya dogara ne bisa ga kiwo da noma, halin da ya rataya ga samun damana mai fa'ida. Alhassan Kuzi ya mana rahoto a kai ga mutari Mamadu ɗauke da fasara. Da farko dai masu saka ido sun yi la'akari cewa ƙasar Nijar tun wajen shekaru arba'in da suka gabata take fama da gurgusuwar hamada, sannan kuma ana samun ambaliya lokaci zuwa lokaci. Sannan kuma abu na biyu ƙasar Nijar tana fuskantar zazzayar ƙasa wanda yana da nasaba da karkashe itatuwa domin samar da makamashi. Haka zalika abu na uku sun yi magana bisa kogin tafkin Chadi na ƙasar Nijar cewa da Isa da ke fama da matsaloli wanda yake haddasa ambaliya a waɗansu lokuta. Ƙasar Nijar dai ba ta da wani zaɓi da ya huce ta samar da hanyoyi na sabawa abin da ya shafi rigakafi wajen kula da bala'o'in da suke iya faruwa. A wajen taron ƙasar Nijar ta buƙaci ƙasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki masu hannu da shuni da su tallafa mata da kuɗaɗe wajen miliyar takwas da 'yan kai domin tunkarar wannan matsala ta canjin yanayi. dubun gaisuwa ga alasan kuzi mu komo a nan babban birnin yame kokowa da murkushe kudin jabu tare da damke dukiyar da bata hala ta zama halak ba a yankin afirka ta yamma shigon wato batun da ake tantanawa kenan yau da sahe wato wanda ya haɗa alkalan shari'a na ƙasashe guda bakwai da ke afirka ta yamma da na ƙasar faransa a grand hotel na yame suke gudanar da taron da zai kwashe kwana biyu stefan tibol juji ne ya yi wa habibu garba bayani bisa kan taron burin shine tattaunawa da abokanan aiki na ƙasashen afirka ta yamma tare da ƙwararrun abokanan aiki da suka zo daga faransa domin halartar wannan taro domin canza yawo a akan abin da ya shafi yaƙar tallafa wa 'yan ta'adda da kuma wanke kuɗaɗen jabu al'amarin da yake da matukar haɗari wanda ba shakka wannan wata hanya ce ta yaƙar matsalar musamman ma tallafa wa 'yan ta'adda don haka za mu aiki tare da abokanan aikin mu tukuru na takawa masu wannan ɗabi'ar birki ta hanyar daƙile wannan safarar sannan kuma muna kira da ƙasashen duniya su kama mana domin gabaki ɗaya mu yaƙa wannan al'amari da yake ƙoƙarin zama kusa kasar ƙafa a ko'ina. Za mu yi abin da ya kamata domin ganin cewa kowace ƙasa ta kawo ƙoƙarinta da kuma menene mafita mafi inganci domin ci gaba wajen karewa da kuma tsare masu wannan ɗabi'a. Fasarar bayanin Stefan tibo kuka saurara. a kan haɗuwar da ministan tattalin arzikin ƙasa ya yi da ma'aikatan babbar harabar karɓar lanho babban sakataren ƙungiyar tasu ya koka da yawan sa baki na siyasa da kuma rashin isassan kayan aiki nasiru saidu shugaban ƙungiya lavoie de sanvuwa ya kawo nashi tsokaki kamar haka 'yan siyasa ba su bari a amshi kuɗi na lanhu ga ƙasa in ma wani k'a ka kawo sai a yi a ce a hidda a yi exoneration a minana to wannan abu sun gaya minister shi kuma ya ɗauki alƙawullan zai duk abin da iya yi saboda a tsaye da wannan abu amma mun san abu ne wanda adda wuya tun da su ne 'yan siyasa ka interventionist shi ma akwai takanyu inda aka yi mishi magana a ce shi bari shi ma abin da muka so a ɗauki matakin ne wanda su mutanen nan masu amsa lanhu na ƙasa da aka ganin kamar suna amsa ma kansu na tunda haka mutane suke gai ya kamata a ce sun samu wa dama sun wanke kansu sun nemo dukiyar ƙasa duk inda take su amso ta in an ka ce musu su bari an ka kere su ana son a yi harka ta siyasa su faɗa musu dika su ta hito ta yi magana kowa hijiya a san ta tara banza ta yi musu bai ɗauki matakin ne ko guda ba wanda zai kare su ga siyasa tunda ya ce zai ba su kan aiki kenan yau komi na ga su mu ana mu fahimta idan ɗan siyasa ya kire su ya ce a bari su kiya in an ka matsa su hito su yi magana babu wanda zai yarda ko shugaban ƙasa ko firayim minista ko shugaban asambili ko wani ɗan siyasa wanda zai yarda a hiddo sunan shi a ce ya hana a amshi lanhu na ƙasa bisa ga wani ɗan ƙasa madalla mun nemi kuma samun shugabannin bitalmanin ƙasa domin su ba mu nasu ra'ayi amma haƙar ta cimma ba. Shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya kasance a Addis Ababa babban birnin ƙasar Ethiopia tun ranar jiya inda zai halarci babban taro na haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙasashen Afirka bisa al'amarin da ke wakana a Libya. Kwamitin ya ƙunshi shugabannin ƙasashe makwabta Libya wa'anda suka jibinci ƙasar Nijar, Algeria, Tunisia, Sudan, Misira da kuma Chadi. Haka zalika akwai halartar wasu ƙungiyoyi kamar su ƙungiyar ƙasashen Turai da Majalisar Ɗinkin Duniya. Masu aikin sadarwa na ƙasar Nijar na cikin jiyayi dangance da rasuwar Hamma babban sakataren wato kwamitin sadarwa ya rasu ne bayan wani hatsarin mota jiya da maraice ne aka kashi gidan gaskiya a can makabarta ta Yantala anan babban birnin Yame. Ma'aikatan kamfanin CNPC sun tsayar da aiki na kwana biyu tun jiya sha biyun dare. Ma'aikatan na bukatar ganin wato an kyautata musu yanayin aikinsu da kuma daidaito ga albashi bayan sa'o'i da tsai da aikin yaya lamarin ya kasance. Salisu Idi ɗaya daga cikin wakilan ma'aikatan ya ba da amsa kamar haka. wannan yashin aikin da mun aje platform a shurare mu ba mun hankuri mun dakata to hankuri ne ya hankuri shi ne yasa muka ce to za mu taya yajin aiki ko ta kila an shi mu nan wace namu so muke wannan abubuwan nan harkokin aiki da ake ciki tare da shunuwa kina a samu a diba condition da travail kinna mu samu a gyara su bambancin nan da ake yi na wurin aiki shi ma duka a samu a hudda shi mutane sai su samu su yi aiki cikin kwanciyar hankali yashin aikin namu ya shiga na kwana biyu har yanzu dai ba su taba mu ba zuwa mu samu saduwa da su don a zazzanta in muka yi da wannan na kwana biyu yashin aikin nan za mu samu mu leƙa doka yadda ta ba mu incin abu da kamata mu yi don a ji mu dole ne in aka tsaye da aiki jama'a suka tsaye da aiki dole za a samu raguwa bisa abin da ake cikin aikin da ake dika. salisu idi kuka saurara yau talata ake gudanar da zaben shugaban ƙasar Amurka, 'yan takara guda biyu ne Hillary Clinton da Donald Trump. Nan da sa'o'i Amerikawa za su sanin sabon shugabansu, wanda ko wadda za ta bima Barack Obama mai barin karaga bisa hulɗa wani irin sakamako afirka ta samu ga milkin barack obama ga amsar da sule aji kwararren mai nazarin al'amuran siyasa ya yi Ban ga wani canji ba da mulkin Barack Obama na tsawon shekaru takwas ya kawo wa ƙasashen Afirka domin tabbatar da ci gaban ƙasashen da kuma wanzuwar zaman lafiya da ci gaba. Sannan kuma a ɓangaren wanzar da zaman lafiya, Barack Obama bai taka wata rawar a zo a gani ba ga nahiyar Afirka, musamman ma yakin da aka sha fama da shi a Libya, Mali, Somali da sauran ƙasashe na Afirka. Sannan kuma ga matsalar jagoranci da ta dabaibaye waɗansu ƙasashen Afirka. Nan ma Barack Obama bai yi ƙoƙarin komai ba ga ƙasashen. Kuma Hillary Clinton da kanta ma ba ta iya kawo wani canji ga ƙasashen Afirka. A gaida Mutari Muhammadu da Himma. Fiye da shekaru goma kenan da 'yan tsereren basukur na Nijar aka tsaida halartar su ga kwamfala daban-daban. Misali, kwamfalar da ake gudanarwa na babban zagaye a Burkina Faso ba dan Nijar ko guda a ciki. Hamidu Sale Amadu, shugaban kungiyar sukuwar 'yan keke ta Nijar, ya yi masu Amadu bayani kamar haka. Tun shekara dubi da biyar ne aka dakatar da ƙasar Nijar daga cikin ƙungiyar haɗin kai na tseron keke dalilin rashin biyan kuɗi na karo-karo. Ya kai shekaru goma sha ɗaya da ƙasar Nijar ba ta biyan kuɗaɗen. Sai a yanzu shekara ɗaya da rabi ne muka samo ciwo kan wannan matsala a ƙarshen zufan kuɗin ƙungiyar. Mun buƙaci tallafin gwamnati sai dai koyaushe abin yana kawo tsaiko ba labari. Inda bayan da muka gyara matsala ne muka shirya wannan kwambala ta zagaye a cikin ƙasa na tseren keke inda muka yi la'akari matasa suna da kuzari wanda mun samu matasa da ba su wuce shekaru goma sha takwas zuwa shirin da biyu ba da suka yi tsero na tazarar kilomita dubu ɗaya da ɗan kai abin da ke nuna cewa 'yan Nijar sun wa wannan wasan motsa jiki ta tseren keke matukar mahimmanci inda za mu shirya gagarumin zagayen tseren keke ne a Nuwamba shekara dubu da goma sha bakwai. pouvoir organiser le vrai tour du Niger, novembre 2017. A gaida mutari Muhammadu bayan an sha labaru sai a da dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. Atawa. Daga da Radio Tambara. A kan lamba ga gajeren zango. Studio Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in da uku studio Kalangu daga nan babban birnin Yame yanzu kuma ga shirinmu na musamman. Za mu shiga jerin rahotanni bisa gan wato dubarun ingantarwa domin kokowa da zazafan zahi na yanayi. Jiya da sahe COP wato ta buɗa taronta akan wannan lamari. Yau rahotonmu ya dangantu da al'amarin shara cikin birane wace fusa'a za a fitar wani ɗan Nijar sahabi Isufu ya rungumi sana'ar ga kuma rahoton. Sahabi Isufu mai kimanin shekaru fiye da talatin yana da abubuwa da dama da ya saka a gabansa inda bayan da ya aiki a wani kamfanin buga ledodi a Najeriya ya buɗe sabon kamfaninsa wanda yake sarrafa leda. Nous disposons des broyeurs Muna da injuna masu bajewa da wankewa da kuma injuna masu janyo ruwa da muke markaɗe lerodi. Kuma muna da injuna da muke yin gawayi wanda muke sarrafa daga ledodi. Transform la matière organique en charbon. Buɗe wannan kamfani yana daga cikin guri na kawo gudunmawa wajen kyautata muhalli da kuma samar da ayyukan yi. Da ƙarufa da kuma ledodi duka abubuwa ne da muke tattarawa domin fitar da ƙasa daga cikin tulin lododi kuma muna ƙoƙarin ganin cewa ba a ƙone waɗannan ledodin ba. A fannin abin da ya shafi makamashi sahabi Isufu ya yi amfani da fasaharsa wajen sarrafa lododi da makamantansu zuwa gawayi Abubuwan da muke amfani da su su ne ganyen lemu, banana da suke faduwa daga uwayen itatuwan. Da muke tattarawa duka abin da ya shafi lododi da ganyen itatuwa muna tattara su ne mu haɗa su mu mayar da su gawayi. Maimakon ƙarshen wato labaru namu kenan Assalamu alaikum.